sp almustapha sani na sashen hulɗa da jama'a a hedikwatar 'yan sandan najeriya ya mun ƙarin bayani a kuma ɓangaren mu headquarters ta 'yan sanda tuni ɓangarorinmu na ɓangaren kwantar da tazoma da ake kira mobile police force da kuma ɓangaren dakale ta'addanci wanda ake kiran su ctu masu sa jan hulawa kenan speta general na 'yan sanda na najeriya ya ba da umarni na su fara wani atisaye na tabbatar da cewa sun zauna cikin shiri kuma wannan atisaye za a fara shi ranar talata ashirin 25 ga wannan wata zuwa laraba 26 ga wannan wata domin a tabbatar da cewa an samu zaman lafiya kuma su kwana cikin shiri wannan atisaye da za yi za a yi harbe-harben bindigogi ba da harshashi mai rai za a amfani da shi ba to ko mai sufeta janar na 'yan sandan ke cewa akan shi wannan gargadi da amurka ta fitar shi wannan jawabi da muka samu daga ofishin jakadancin amurka da yake najeriya ba sabon abu bane ba a wajen mu domin bangaren mu na samo bayanan sirri tuni dama. sun samu mana irin wannan bayanan kuma tuni inspector general na 'yan sanda ya ba wa kwamishinan 'yan sanda na birnin tarayya na abuja da kuma jihohi guda shida da suka kewaye abuja umarni na musamman tabbatar da cewa sun dakale duk wani irin hari da za a kawo jihohinsu da kuma abuja shi ma ministan abuja malam muhammad musa bello ya kira taron gaugawa na tsaro da kusoshin tsaron birnin inda ya tabbatar da cewar ba za a rufe makarantu a birnin ba ya kuma ba da umarnin cewar waɗanda ma rufe ɗin to a buɗe su nan take yayin da mahukunta ke kai komo akan wannan gargaɗi na amurka yayin da mahukunta ke kai komo akan wannan gargaɗi na amurka su ko talakawa a birnin abuja ba su ma san ana yi ba domin galibinsu ba su ma san da wannan sanarwa da amurka ta fitar ba na garzaya ɗaya daga cikin tasoshin mota a cikin birnin gaskiya ni ban ji labari ba ban ji komai ba ba kuma gashi kuna lodi a nan na motoci kamar misali ba abin da ya sha muku kai gaskiya ba abin da ya sha mana kai muna aikin mu lafiya saboda ba mu ji ba kuma lafiya muke aiki mu ba wani matsala da ya faru mana kuma ba ku fargaban komai ba ma fargaban komai saboda mun bar wa Allah komai mu yawwa a halin yanzu ina ɗaya daga cikin manyan kituna a nan birnin Abuja kuma na zagaya kasuwanni da sauran wuraren taron jama'a dai kusan gaskiya ba wani matsala mutane suna tafai da su yadda ya kamata na mamar kabiru eh to ban da dai masaniya bani masaniya amma kuma ni ban ji labari gaskiya ban ji wannan labari ba ranka dade ban ji labari ba gaskiya kuma hankalin kai bai tashi ba a to gare dade mu nan hare-hare guda nawa aka wanda makwabtan mu nan salaja yankin salaja kauyuka haka amma dai wannan duk baka ji labarin wannan a ranka dade ban ji labarin wannan hankalin kai bai tashi ba a ko kaɗan wasu daga cikin 'yan Najeriya kenan mazauna birnin Abuja da ke bayyana ra'ayinsu Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.